dandalin VOA. Dandalin VOA. Jama'a Assalamu alaikum barkamu da sake saduwa a wannan lokaci. A yau shirin namu ya karkata ne inda ya ji ta bakin malama Lababatu Ibrahim wata dattijiya inda ta yi kira da jan kunne ga matasa samari da 'yan mata musamman yadda suke kwace abokan hirar juna ga yadda tattaunawa tamu ta kasance sunana baba Ibrahim ya da ji kawa da uwa kuma kawa idan ta idan saurayi ma in so zance gurin kawa wallahi saboda amsa irin na da ba ma da ke zai yi zancen ba da kawai ce ke kina daga baya da aboki da shi da kai da tsawa ko hanya ta ga saurayi ta dinga munna kenan kuma zuciyarta ɗaya ba wani tunanin ayyo zan kwace wannan mm, saurayi kawata na yi sha'awarsa ya yi menene kwata-kwata babu wannan abu kawai ki damu yar gwaki da kuma komi saboda tsakani da Allah za ta ga wannan saurayin ta gaya ni ba ta tunanin wani sha'awa a ran ta ko ki dan ne ko menene na rasa wannan irin al'amari ku kawaye ba da Allah ba da gaskiya suke neman su wannan saurayi ba kai kuma saurayi kai ma ba da gaskiya kake so ka ga budurwar tsawar budurwar ka ba to ka gani ina ganin wannan abun kamar kake kawo abin kamar dai ba Allah a cikin al'amarin cikin amana ya yi yawa shi nan dai abu sai ka rasa kansa kafarsa yadda ka faɗa wallahi ana yi kawa ta dinga turawa saurayin kawar ta sai ka ga ta janye ko kuma wai ka zo wai zance ko ka dinga cewa wai budurwarka wai ina wance kawai na ga irin wannan ya fi a kirga a cikin kuma unguwa zan baka misalin wajen mutum ko ba irin haka a ce sun tura musu da ko kuma wannan ci gaba ne na rashin abin da ci gaba rashin ci gaba ne ban san ciya bai ci gaba wayan nan harkar nan ta waya da sauran ka ga an samu kamar ci gaba ne kuma dai na rashin ci gaba ci gaba ne da haka shi tarihi ya ake cewa ne da gaskiya ba a haka kawa yar uwa ci sabilillah kai zancen ma an aka zo gurin da ke da kawai ko kuka zo zance sai kin isa ma ki mika irin kudin nan da ake bayarwa na sati sati kuma a ki ta hannu ma ke ki karba ai ba ki ba ke zancen ma ki na kasa da kawai nan dai ita da ita za a komi in ma kuɗin zancen na sati satin ita za a dauka a dankawa to kowa ya rinci Allah a cikin amma yanzu da na fuskanta shi ba Allah ne a cikin ta Sa kowace ke kokarin boye kawarta. Idan kina da saurayi ka gina kokarin boye saurayi eh a yanzu yanzu ba ka wace a miki tinaci ko lokacin ne ya ji san wani tinaci ba wani zancen tinaci Allah Allah ma kike mutum ya ce ina sai suna wa kawai kina munna kina Allah Allah cikin tinakari sai ma ta samu haka za ta zo ta ce ni kun gaba wani ka gane unguwa kaza ya ba su tinaci amma ba yanzu ba da dai ka koyi su samarin ba Allah a zuciyarsu su ma dan matan ba Allah sai dai addu'a kun Allah hmm. Allah ya gyara amar to yanzu uh, wani kira zaki ma iyaye domin shawo kan irin wannan al'amari to kira da zai mu iyaye je shi ne dai kamar je sa'i iyaye sa'i akan samarin da suke zuwa gurin su kuma ya kamata mu iyaye mu zama abu ɗaya idan yan mu ta je zance mu ta ta dawo to ka dinga tuntuɓarta irin hirar da suka yi da wannan saurayi to a cikin wannan hirar da suka yi da wannan saurayi to kai kuma ne za ki kuma za ki iya gane duk irin manufarsa to idan kika gane irin manufarsa yau da gobe kina ta ya zo ya ki tafiye ta to da ko cikin wasa ne tambayi aiki irin da raki da suka yi da kuma zuwa a nan za ki kasance cewa idan mayaudari ne idan mai wani irin hali ne mara gaskiya ne ba a nan za ki gane to mu iyaye gaskiya ina ba mu shawara ni kokari mu gane wannan duk da aiki ta ta dawo daga gurin ka ko ba gari sun hira dinga tuntuɓar ina hira da su a sannan za ka gane saurayin da iso gurin ƴaƙa. ta hukuma ai bai taso ba mu dai ya kamata daman dai mu tsaya su hukumomi a suna iya kokarin ka gani mm. hukumomi kan ta suna iya karfin su za ka ga wasu unguwannin an hana zance da daddare an hana a mota da sauransu kaga ai sai mu ce alhamdulillah bangaren hukuma mm. sai dai a mu iyayen nan ne abin da ya fi tashi mm. gaskiya a nan abin ina da kyau kuwa. siffar da ake ta dawo daga cikin hira cikin wasa haka ce mata mai kuka da da aka ce mai iske da wani zubin ma wallahi ba tare da kin tambaye ta ba za ta gaya ni dan ya na saba da yaran haka in su zo cikin hira to sai ina hira da su suna jin ra'ayin su da musu kaza ai ya kai ma yanzu da yar gida na sai zance ita allahu sai ta gaya mu ta gani don mu iyaye muna wannan ce wallahi abin za mu zai zo mun za mu nuna ƴaƴan wannan mayaudari ne wannan gashi gashi ko me yasa yake zancen tsawai duk wayan mu da kai a irin sa wallahi duk wata za ta sa wa ƴaƴa idanu sai ta dawo ba ta san me kike ciki ba jaya abin nan idan baya ya faɗa ne hmm. kwata kwata kwata kwata wanda ya sa da kyau da ƴaƴan mu a babban nasara hmm. babban abu da mu